Yes.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 dangane da ayoyi guda biyar na farkon suratu al'ada, da irin yadda abin da ya faru tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da matarsa na na khadija bintu kuwaili radiyallahu anha wa da kuma yadda ta ɗauke shi ta kai shi wurin warafa ibnu naufal da irin hirar da ta gudana tsakaninsu To hadisin dangane da bayanin waraka daga nan kasarsa ta yanke domin bai jima ba kuma ya rasu ya yi faɗayin ina ma da a ce lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai zama annabi har ma 'yan garinsa su kore shi da ya taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam har a ɗaya daga cikin riwayoyi annabi sallallahu alaihi yake mamaki yace awa mukhrijiyahu shin yanzu za su kore ma'ana yana ganin laifinsa sai ci ai babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an kore shi sai an fatattake shi daga nan ne malamai suke cewa idan mutum ya zama salih to sai yana ɗan yin sauƙi akan ya zama muslim domin aka ce bambanci tsakanin salih da muslim salih mutum kirki wanda shi akan kansa bai daya abin da ba daidai ba amma ba lallai ne ya tusa sauri ya ce sai yayi daidai amma musulun shi ne ta sanda za ka ce wani tsari mara kyau ka ce a gyara ko za ka sha mamaki lokacin mutane za su ce ba su yadda ba saboda lokacin da ka ce a gyara kana yin faɗa ne da business din wani shi ya saba ta hanyar wannan rashin gaskiya da yake samun kudin shi don haka idan ka ce masa ya daina wannan abu kamar kana cewa mai abin ya saba samun kuɗi ta hanyar sai aji to anan sai inda ƙarfinsa ya ƙare to shi yasa al-muslihun masu kokarin su gyara suna matuƙar shan wahala kuma mutum ba shi da zaɓi matsawar ya san cewa wannan shi ne daidai ba ka da zaɓi illa mai ka ɗora wanda kake da suƙwa kake da iko a kansa kan ya gyara domin idan ba a gyara ba to idan musiba ta zo in bala'i ya zo sai ya game sai ya haɗa wanda ya ɓata ɗin da wanda bai ɓata ɗin amma idan wasu suka yi ƙoƙarin a gyara ko da ba su ci nasara ba wurin gyara to Allah ta'ala sai ya mai sai ya tseratar da su kamar yadda ya ce an jaina alladhina yanhauna 'an su wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin bi kanu Ko amma idan aka yi shiru to sai ya zama abin da ya samu yahudawa ya same mu kanu la yatanahuna 'an munkar fa'alu idan aka kuskure sai aka shiru mutum ya ce shi ba ruwan sa'a idan musibar ta zo sai ta gami to bayan waɗannan ayoyi guda biyar masu albarka da suka sauka malaman tafsiri sun ƙaru su ilimi shin waɗannan ɗin kuma sun biya musu kai tsaye bisa saɓani zantuttuka da yawa a ibn ashur rahmatullahi alaihi yana rijayar da cewa a'a an samu fataratu min wahayi kamar yadda aka samu gabanin sauka suratul duha an samu yankewa an samu jinkiri an samu na wani dan lokaci ba a saukar da wahayi ba ga manzo sallallahu alaihi wa sallam na tabbatar ba za ku yi mamaki da cewa bai isa idan aya ta sauka sai kuma a samu wani jinkiri wannan ya kunshi hikima ta saukarwa din domin maksudin saukarwa din shine saƙon naka ne saƙon na al'umma ne ana so ne su fahimta su gane su aiki shi sa idan ya zamto cewa an saukar da shi baki ɗaya a lokaci ɗaya zai zamto cewa manufar da ake so a samu ta hankalta ta fahimta na wannan saƙon sai a gaba a same ta shi sa yana daga cikin hikima har abin da ya shafi karatu zamto cewa kada a yi talo da shi a yi talo da shi a yi talo da shi sai abinci ga wa'azin manzo sallallahu alaihi wa sallam ma yana yi ne sai ya dauke kafa gane ya tahawwaluna bil mau'iza yana yi sai ya dauke kafa saboda mai saboda kada a kosa yau da gobe dan adam duk yadda yake faɗa yin abu aka cika shi da su sai ya to da aka samu wannan dan yankewa din misalance mafi rinjaye sai kuma wa'annan ayoyin da suka biyo kuma sahabbai sai suka saka mun san cewa abin da ya shafi jerin ayoyi bisa zance mafi rinjaye matsala ce tauqifiyya ba wai kawai yadda sahabbai suka ga dama ba a'a manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake ce musu da'u ayata kada fi surati kada wa hakaza aw kama kana yaqulu lahu sallallahu alaihi wasallam ku sanya aya kaza a sura kaza ku sanya aya kaza a sura kaza an gani daga nan sai wannan sura mai albarka ta ci gaba da bayani akan muhimmin jigo na irin gwagwarmayar da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya sha tsakaninsa da waɗanda ba sa so ya isar da sako domin ya zo a matsayinsa na muslim yana so ya yana so ya amfani da daurul islah ya gyara al'umma shine sai Allah subhanahu wataala ya ce kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna kalla wannan wannan tana ta kunshi tsawa kamar ana cewa kika ji, lamarin da sha'anin ba yadda shi wancan yake riyawa bane a'a yadda lamarin da sha'anin yake yadda ainihin bayanin yake zaka samu innal insana la yaqwa zaka samu dan adam yana yin tagawa la tsara wannan an samo ta ne min at-tughyan tughyan kuma shine at-ta'arud da kuma girman kai mutum ya dinga jin fankama da kasaita ya dinga jin cewa ya isa ma'ana dan adam zaka ga yana jin cewa shi ya tumbatsa ya isa karansa ya kai tsaiko wuyansa ya isa yanka kuma yadda ake cewa da Hausa menene yake janyo wannan tsagawar abubuwa ne da dama amma daga ciki mafi mahimmanci shine Allah istabna saboda yana ganin ya wadata saboda yana ganin shi me ya wato yana da duk abinda mutane suke nema na bukatu shi yana da su min al-istibna wannan shine abinda sharrin abinda wadata take haifarwa idan mutum ya wadata wanda a wannan lokacin kamata ya yi rankwafo don ya san wannan dukiyar ba ta saba ce ta Allah ce sai ya ciyar daga abin da Allah ya bashi wa an su kumi ma ja'alakun mustaklafi na fi amma ɗan adam baya galibi nan ana magana ne akan galibi akwai ɗaiɗaiku akwai ɗaiɗaiku amma wannan ɗaiɗaikun su ba su da yawa da zarar ɗan adam ya ga ya samu dukiya to sai kaga sai ya raina kowa domin me abin da zai sa ya girmama mutane din ba shi ne bukatun da ke hannun mutane ba to yana ganin ya fi ƙarfin wannan bukatun an gane kenan wannan ɗabi'ar ta wadata sai ta haifan mai a ransa ya dinga jin cewa kowa bai isa ba shi shi ya isa an ra'ahu na. an na. to kai ka ce ana alqur'ani mai girma yana magana ya shiga wani abu da ake kiransa ilmun nafs wato yanayin halayya ta ɗan adam cewa ka kula fa ka yi a hankali daga cin abin da zai iya kai ka ga halaka shine wadata matsawar wadatan nan ka biye mata baka sanya ta ba inda Allah ya sa domin ranta ba za ta kushe ba tana nuna maka cewa kai fa baka buƙatar kowa kuma kowa yana buƙatar a hankali a hankali ba za ka kushe ba sai ka wayi gari ka siffantu da mummunar ɗabi'a ta girman kai domin girman kai <coughs> wulakanta mutane raina mutane da ƙin gaskiya zamtun nas ko batarul to lallai mawadata suna samun kansu a cikin wannan inna ila rabbika rujaa lallai fa makoma ga ubangijinka za a malaman tafsiri sun ce siyakin wannan ayoyin ana magana ne da wanda za a zo a yi magana a kansa shi ne alladhi yanha abidan idha salla shi ne abu jahl uh, ibn hisham babu shakka mawadaci ne kuma yana da 'ya'ya yana da dukiya yana da fada aji yana da jama'a don haka sai yake ganin shi baya buƙatar komai na manzan Allah sallallahu baya buƙatar ma musuluncin manzan Allah sallallahu don haka idan ya zo ya gan shi a Ka'aba yana sallah sai ya dinga kokarin yana masa ne cewa in na sake gani kana wannan sallar duk abin da ne maka kai ka jiwo to da farko alqur'ani mai girma sai ya fara mai wa'azi billati bi ahsan bai kausa sa mai lafazi ba ko zai gane sai ya ce kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna kenan al insan dan sai ya zama al muradu bih wancan mutumin da za a ambata abdan idza sallah alladhi yanha 'abdan idha salla an gane menene ya sa masa wannan fankama din da kafafa da kasaita da da da kin gaskiya da kin karbar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi cikakken mawadaci ne to amma sai aka tunatar da shi ba fa za a dawwama a duniya ba wannan wadatar da kake gani ka tara sama a ce bata gushe ba sama a ce Allah bai zare maka ƙarfinka ba da nishaɗinka domin idan aka bakka da ƙarfinka da nishaɗinka za ka kai lokacin da wadatar ta ka sai da ka kalle ta za ka kai stage ɗin da a rayuwa idan ka ɗanɗana abu a harshenka ba ka jin wannan testin ba yadda ya dace saboda me duk sanda shekaru suke da tafiya Allah yana daɗa me rage ƙarfin wa man nu'akhidhu nakisu fi khalq Allah yana daɗa rage ma abin nan mutum zai zo yanayin da ganinsa sai ya ragu jinsa sai ya ragu ɗanɗanansa sai ya ragu Buƙatuwarsa zuwa ga mata sai ta ragu wanda Allah ta ala ta rage mutum yana ta rage mutum yana ta rage mutum har ya kai lokacin da zai ɗani to sai aka fara jan hankalinsa cewa fa za ku a koma ga Allah ba za a dawwama za a koma ga Allah ba za a dawwama yana cikin abin da shari'ar musulunci wato take banta da shi shine kullum tana tunatar da mu lahira domin mu kyautata duniyar mu. cewa duk irin damar da Allah ya baka to ka daina kallon wannan gidan gidan duniya a matsayin anan za a dawwama a'a bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa dan haka yi kokari ka gyara tun yanzu tun da kai lokaci yadda gobe idan ka je wancan gidan to za ka ci moriyar abin da ka shuka a wannan gidan inna ila rabbika ruja lalle ga ubangijinka ne fa za a koma ai gare shi za a koma kuma zai yi sakayya ya hisabi dangane da abin da mutum ya mallaka ma'ana idan yana ganin cewa ya tara waccan wadatar to ya sani fa zai koma ga Allah kuma za a yi hisabi za a bi diddigi wannan bin diddigin yana da tada hankali domin a hadisin abu hurairah radiyallahu anhu riwayar bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tasula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba daga cin abin da za a tambaye shi wa'annan guda uku cewa digadigen bawa ba za su gushe ba gaban Allah har sai ya amsa tambayoyi guda uku daga ciki wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqa dukiyar da yake ganin ta sa shi ya zama abin nan daga ina ya same ta sannan kuma ba kawai daga ina ya same ta ba ina ya ce da ita daga ina ya same ta sataye wani ofis ya samu ya daɗa wasu zirika kan wani ziran da bai kuɗa ya biyu ba sai ya ninninka sai kuɗin suka ninninka da suka fito sai ya kwashe rabuwa? ko fa a fangiloli ne aka dinga fitar da su na ƙarya ana bin hanyar da ba ta shari'a ba ana sai da su ƙarshe a dinga zare percentage na ayyukan da ba a yi ba 10% 5 wane ne wane ne duka wannan hanyoyin ta ƙarya ta iska da banza da wobi, da zalunci ta wannan hanyar da aka samu min aina ba? ina ya same shi ko ko a'a damfara yake ko ya sai da lalataccen lalatacciyar haja ne akan cewa ita ce original ko ko a'a malamin makaranta da ya ƙi zuwa ya je ya shiga ake koyar da ƴaƴan musulmi ƴaƴan mutane wata ya kuma ya je ya karɓi kuɗi ya je an ba shi allowances ɗin da ya san mai aikin su bai ci buhun su kowace sana'a da ka sani akwai inda ake bi a ci haramu akwai halaliyar ta akwai haramiyar ta ita cin haramiyar ba ta keɓanta ba ne ga wasu ayyuka sanannu ko ku a'a yayi amfani da biransa ko yayi amfani da harshensa yayi amfani da bakinsa ya kare ƙarya ya daure wa ƙarya gindi ƙarshe aka tabbatarwa da wanda ba mai haƙƙi ba aka tabbatar masa da haƙƙinsa ƙarshe bayan sun gama suka je suka kashe mu raba duka wannan inna ila rabbika ruja za a yi tambaya akai cewa ina ya samu wannan dukiyar sannan kuma yaya ya kashe ta yaya ya kashe ta ce a ra'aitar labiyarta ya ce ya ma'aikin Allah ka bani labarin wannan wanda yake hana abdani da salla yake hana bawa yayin da yazo yana yin sallah malaman tafsiri sun ce wannan ayat ta sauka akan Abu Jahal domin shine yake bakin cikin ya ga <coughs> ma'aiki alaihi salatu wassalam yazo yana yin sallah a Ka'aba tare da cewa a wannan matakin ɗan uwa su sallar bai zo ya ce wa kowa ya zo ya sallar a'a shi ne yake yin sallar wannan bisa kaunin cewa sallah an farlanta ta nan duk lokacin da aka yi sa'a bai ba shi kaɗai yake zuwa ya yi sallarsa sai wanda ya imani da shi in zai koyi da shi amma a tare da haka ba a so ya wannan aikin alkhairi har sai yake masa mara yake razanar da shi cewa zai zo ya gurbata wa mutane tunani da wannan ‘yan dunguren da yake haka yake kiranta ‘yan dungure to Allah ta'ala sai ya kishin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yin raddi ya ce ya ma'aikin Allah ka bani labarin wannan da yake hana bawan bawa yayin da ya sallah sai ya ambace shi da bawa wannan shi ne mafi kyawun title da za ka kira manzo sallallahu alaihi wasallam da shi abdullah bawan Allah ne tare da cewa Allah ya kambama shi ya daga darajarsa kamar da muka karanta a wa rafa'na laka dhikra yadda Allah ya bashi matsayi amma fa duk wannan matsayin da ya bashi bai fita daga bai bautar Allah domin in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda yana nan a cikin a matsayinsa na bawan Allah shi yasa yake nanatawa yake cewa kada ku wuce makaɗi da rawa da ni kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa dan na maryam wa inna ma ana abd yace ni bawa ne ka kulu abdullah wa rasul ku ce bawan allah ko manzansa shi yasa za ka ga ayoyi da yawa in sun tashi sauka sai a kira shi da bawa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام باوان الله باوان الله باوان الله وشي يسا duk yadda bautarka da imaninka zai kai cika ba za ka taɓa fita ba daga bawa Allah mun ji cewa a wannan a lokuta na zamani zamani yana zuwa da abubuwa da dama daga cikin ƙazantar da zamani ya zo da ita wasu suna kiran kansu alloli wai su ma Allah ne a'udhu billah wannan ilhad sunansa zandaka cewa mutum ya kira kansa Allah bai babu wani ƙarfin imani da za ka samu da wata bauta har ka kai matakin allantaka mala'iku da tun da aka halice su bauta suke amma su ma ne Allah ya ce bada ibadu da kuramu بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون su ma bauta suke yi bautar Allah suke yi Allah shi ne Allah shi shi ɗaya tilo kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to shine aka ce ya ma'aikin Allah labari ana ana yin tambaya wadda take nuna munin aikinsa cewa ba ni labarin wannan da yake hana bawa yayin da ya zo yake yin sallah domin shi ne ya yi kurari ga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa in bai daina sallar nan ba zai cutar da shi shi ne aka ce ara'aita in kana alal huda ya kake tsammani ko ba ni labari shin wannan bawan da ake hana shi idan ya zo zai sallah me yasa za ka hana shi ya sallah ko da kuwa akan shirya yake ko da kuwa wannan sallar shirya ce ta ce tsoron Allah ne haka Allah ya umarni da ita to me ya laifinta me laifin laifinsa dan me za a hana shi ya kawa? dan me za a hana shi abin da yake aikin da yake shiriya ne ma'ana kaga akwai zalunci kenan tunda ya zo yana yin abin da yake daidai to me yasa za a hana shi daidai ara'aita in kana 'ala al-huda ka bani labari shin koda wannan abin da kake hana shi kuma shirya ne shine tafarki madaidaici shine abin da Allah ta'ala ya yarda da shi yake so aw amara taqwa kai koda a ce yanzu wannan aikin da yake yi umarni ne da yi da tsoron Allah haka Allah yake so me laifinsa dan me zaka hana shi kaga alqur'ani yana koya mana wato salo na tattaunawa cewa idan an samu rashin fahimtar juna to daga cikin matakai na warware matsala shine a tattauna tattauna wanda yake ganin ba kaza ba ya kawo hujjojinsa kai ma ka kawo naka hujjojin ya ce kaza ka ce kaza wannan mataki ne mai kyau shi yasa kaga lokacin da khawarij suka yi kuruji da sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali ya tura sayyidina abdullahi dan abbas yana cikin masana na alqur'ani na al'umma habrul umma wa turjumanul qur'an kamar yadda ma'aikatan sallama ke kira ya je ya tattauna da su akan shigoyin su dubunnan mutane ne suka dawo da wannan yasa har a lokaci irin wannan wasu ra'ayyuka waɗanda suka wuce makaɗi da rawa da kamata ya maimakon a ce za a canja su da ƙarfin bindiga ta hanyar kashe ma'abotansu a canja su ta hanyar tattaunawa ta yadda za a samu masana malamai wanda za su ƙurewa mutum maleji abin da yake tunanin cewa hujja ne har sai sun hana shi magana ilimi ba ƙarya ba ne ya kawo duk abin da yake tunanin cewa shi ne ya sa shi yake wannan abu a warware masa shi da gamsassun dalilai wanda in ka gamsar da mutum shi kenan in ya ajiye makaminsa ya ajiye sai dai idan dama ba wai yana yi ba ne don ya yarda da abu sai dai don ila ana biyan su wannan kuma kaga wani abu ne daban da yawa inda aka ci gaba ana amfani da wannan domin warware irin wayannan matsaloli shi yasa a mataki na abin da ya shafi masu tarbiyya ka da iyali kada ka sake ka kulle ka kulle kofar tattaunawa ka tattauna da ita ka gamsar da ita idan ma kuskure ne take yi ka nuna mata munin abu wannan shi zai sa koda ba ka na koda a bayan gidanta sai ta yi daidai amma idan ka ce bari ka yi amfani da kaushi za ta bari in kana nan amma a bayan gidanka kuma sai ta aikata kaga an samu munafunci wanda kuma ba a san haka to shine Allah subhanahu wataala yake cewa yanzu wannan bawan da kake hana shi ya sallah shi ko da ko wannan sallar da yake yi ita ce takawar ita ce shiriyar to me laifinsa don me yasa za a hana shi yace alam ya'lam bi anna Allah yara haka ne inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ko sannan yace ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda wa amara bit-taqwa sai ne ara'aita in kazzaba wa tawalla yace ka bada labari shin to idan ya ƙaryata ya bada baya ya iya amfani da abin da ake gaya masa ya girmama wannan bawan Allah wanda yake kan alhuda da attaqwa shin yanzu dai ya karyata ya bada baya yayi daidai kenan babu shakka daidai ba babu shakka ya kauce hanya ba haka aka yi masa umarni ba sai alam ya'lam ko sai Allah ta'ala ya ce alam ya'lam bi anna Allah yara shin bai san wai duk abin da yake ba Allah yana ganin sa shi wannan da yake hana a yi sallah din yake hana wanda yake kan shirya din shi bai san Allah yana jin sa ba yana ganin sa shi bai san Allah zai sakanta masa da maganganun sa da ayyukan sa ɗan uwa wannan yana cikin abin da ya mata ko da yaushe ya dinga maka lissafi cewa ka sani duk abin da kake yi kake aikatawa na magana ko na aiki Allah fa yana ganin ka kuma yana yana ji yana gani sai Allah ta'ala ya ce kalla ce to ya faɗa ka yi ji la'in yanta wallahi in bai daina wannan mummunan abin da yake ba wannan kutsawa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncinsa da ƙoƙarin ana shi sallah la nasfa'an bin nasiya sai mun danki sai mun ciski makwarkwadarsa makwarkwada shine matsarar gashi daga gaba galibi za ka ga kamar mata da suke da gashi da yawa ko wasu al'ummatan da suke da gashi da yawa duk inda ka damfi wannan wurin to me ya abin zai zama mai ragumi da alkada saboda mai makasa ce wato mutum ba zai mai ba ba zai kirje ba zai ka sai da kai to Allah ya ce to in bai wasa ba za mu cisgi wannan makwarkwadar tasa za mu kusge ka mu cisge ta wannan makarɓar kwaɗa ce wadda take makaryaciya kuma mai kuskure a cikin maganganunta da aikinta ma'ana ana nuna cewa mutumin banza ne ga a can an mai nasiha a matakin cewa ya kamata ya daina girmama kansa ya bar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana da yancin yayi abin da ya ga dama ballantana ma abin da yake kai shiriya ne ta kawace tsoron Allah ne to amma idan yaƙi to za a yi amfani da sanda wannan shi ma yana cikin matakai na tarbiyya kaga ya masa nasiha billati bi ahsan ya tunatar da shi komawa ga Allah duka wannan bai wa'azantar da shi sai aka ce to shikenan dan halakka fasa ya ci gaba za mu zo ba da jimawa mu karanta hadisin da lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari hadisin abdullahi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu lokacin da yake cewa wallahi na sake ganin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake wannan dungura goshi ne ni kuma sai na je na taka kan na taka kansa da kafarsa a wani lafazin yace sai na taka wuyansa. da labari ya zo wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tabbas fa idan har ya kusura yayi haka to mala'iku za su tafi shi tabbas mala'iku za su tafi shi la akhadhatu al mala'ika hadisin ya zo a wurin al-Imam Tirmidhi ya zo da wani lafazin a wurin al-Imam Ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tasita da sallah yana yin sallah kawai sai gashi nan ya zo yana kokarin ya kawo hannu ya danki Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga yana komowa da baya da baya yana haka yana kare fuskarsa ya fada haka ya furgita ya bar wurin daga baya aka ce me ya faru ne sai ya ce ai da nazo nazo zan kai hannu in rike shi sai na ga wani handak wani irin ƙaton wawa keken rami har yake da wuta naga kuma wata irin halitta da fukafukai ce suna neman su kawo mun ɗan sai annabi da alaihi Ya ce ai da a ce ya kuskura ya sauke hannunsa a jikina Ya ce da Ya ce da mala'iku sun yi gunduwa gunduwa da shi da sun yi gajajjala namansa sun yi fata-fata da shi domin wallahu ya asu kwallon nasu Allah ta'ala shine yake kare abin nan ka kalli ƙarfin zuciya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da duk tsoratarwa da razanarwa ba ta hana shi ci wani abin da yake to haka ake so musulmi aqidarsa ta ƙarfi yadda duk abin da ka yarda da shi gaskiya ne ka tsaya a kansa yace <coughs> menene abin duk? falyad'u nadiya Allah ta'ala ya ce to ya je ya kirawo waɗanda suke ɗan dandalin nasa mana annadi wurin taruwa wanda ake taruwa da rana a yi maganganu shi ake kira annadi domin da ya yawaita bakanta ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam sai aka sanar wata rana yake kai kanka ba kana neman kauce gona da ni sai ke cewa kana so ka razanar da ni baka san cewa wannan garin da kake gani ba na maka duk jama'a ta ne yanzu idan na haɗe maka baki kana da wata magana ashe Allah ya ji wannan magana sai ya ce falyad'u unadiya to ka gaya masa ya je duk ya gayyato duk ƴan tawagar tasa duk ƴan dandalin nasa wanda suke zama su rakashe su yi wane ne duk ya je ya kira su falyad'u unadiya Allah ya ce sanad'u zabaniya mu kuma in ya kirawo wa'ancan kuma za mu kirawo masa masu tsaron wuta a ga suwa za a yi wa fata-fata. sanadu zabaniya za mu kirawo zabaniyawa mala'ikun da suke tsare wuta in ya so a zo a fafata mu gani Allah ta'ala ya ce kalla yadda yake riyawa ba haka lamarin da sha'anin yake ba ya shiga taitayinsa la tuti'hu kakka kuskura kai biye masa kai mai biyayya a cikin halin umarnin da yake so ya baka na barin bautar Allah domin shi yana cewa ka daina bautar Allah domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq yana maka umarni da ka saba wa ka ne anan kada kai masa biyayya wannan shi ake kira alwala'i wal bara duk abin da yake da'a ne ga Allah mu rike shi hannu biyu duk abin da yake furuj ne an ta'atillah fita ne daga yiwa Allah da'a ka daga gare shi ka daga wanda suke aka ce kalla la tuti'hu ya shiga taitayinsa kakka sake kai masa biyayya wannan hanin da yake maka na sallah ka cigaba da da sallarka duk abin da zai yi idan yana da mutanen makka wanda yana ganin duk suna goyon bayansa to kai kuma kana da Allah Allah kuma yana da sabariya idan ya kuskura ya zo zai yi maka ta'alluti to zabaniya kuma za su zo shi ma za su maganinsa wasjuda a ci gaba da yin sujjada sai aka ambaci mafi alkhairin gaba a cikin sallah domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa hadisin abu huraira radiyallahu anhu wanda yazo cikin sahih muslim aqrabu ma yakunu al min rabbihi wa huwa sajid sai aka ambaci wannan gaba ta yi sujjada domin mafi tsadar gaba a jikin ɗan adam shine goshinsa fuskarsa to fuskar gaba ɗaya ya sa ta mai a ƙasa ya sa ta a ƙasa Don haka wannan akwai kamar khudu' da al da a gaban Allah subhanahu Ta'ala. mutum ya nuna cewa shi ba kowa kowa ne. shi ya sa idan mutum ya addu'a a sujjada ake karɓa. kamar yadda hadithin ce. bawa yana kasancewa mafi kusaci ga ubangijinsa yayin da ya yi sujjada don haka ku yawaita addu'a a wannan da wannan sujjada sai aka ce la tudi'u kada kai mai biyayya wasjuda ka ci gaba da yin sujjada ka ana nufin sallar gaba ɗaya da yake wa qutarib kuma ka ne ka daɗa samun kusaci ga ubangiji subhanahu wataala ma'ana matsawar bawa yayi sallah matsawar yadda ya daɗa samun me kusaci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan ƙarshen wannan zamu ga yana daga cikin wurin da aka shar'anta sujjada ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa sallam yana yin sujjada a ƙarshen wannan abin nan wannan sura kamar yadda ya gabata a suratul inshiqaq idan sama'u shaqqat ita ma an ci sujjada manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana abin nan a dunkule ɗan uwa wannan surar ta haska mana irin wahalar da mutum sanin ba su da nisha a farkon lamari da ya zo yana mai isar da sako ake kokarin sai an hana shi wannan sakon da yanayin yadda ya jajirce kuma Allah ta'ala ya bashi goyon ya bashi abin nan ya bashi karfin gwiwa kuma aka ci gaba da lamari har aka kai inda aka kai sani ba ina bawa yan uwa hakuri in Allah ya kai mu gobe gobe juma'a gobe ba za mu zauna tafsir ba ranar asabar ma ba za mu zauna ba amma ranar lahadi za mu zauna insha Allah ta'ala ranar asabar akwai yan laccoci na mata abin zai yi wahala gobe kuma shi ma akwai yan wasu abubuwa na ba da hanzari amma in allah yadda allah yi mana jinkiri ranar lahadi da izinin allah ta'ala za mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai allah ya amfani da mu kusurar da muka yi allah ya mana asuwa. allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da siffofin ka kyawawa allah ya mana albarka allah ka albarkaci rayuwar iyalanmu Allah ka albarkaci rayuwar ƴaƴayenmu Allah ta'ala ka saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi Allah ka gafarta wa waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya waɗanda kuma suke raye Allah ta'ala ka cika ni'imarka da albarkarka da yardarka a cikin rayuwarsu Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka sauƙaƙa mana kuncin rayuwa da ake ciki ya Allah madaukakin sarki kai riko da hannayen shugabanni su yi abin da yake shine mafi dacewa Allah ta'ala ka daɗa yawaita albarka a cikin garuruwanmu Allah kai mana maganin sace-sacen mutane da ta'addanci da kashe-kashe Allah ta'ala ka fi ƙarfin wayannan abubuwa da suka fi ƙarfin Allah kai mana maganin wayannan abubuwa Allah ta'ala ka sanya aljanna ta zamto ita ce makoman wannan azumi da muke Allah ta'ala ka karfe shi da gare mu ba dan mun yi shi yadda kake so ba Allah ta'ala ka fushe mu kishirwar banza Allah ta'ala ka sa muna cikin duka waɗanda za ka yanta daga wuta Allah ta'ala ka sa muna cikin waɗanda za ka yanta daga wuta Allah ta'ala ka sa mu ka yanta mu daga wutarka. ya rabbal alamin ya arhamar rahimin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you. let us know.